Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar goma sha bakwai ga watan Oktobar shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makanan labarai. To yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakaran kasar daga Afghanistan. Wasu na ganin Amurka ta raina irin karfin da kungiyar alka'ida take da shi a kasar ta Afghanistan. Hukumomi a Azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Ganja da sanyin safiyar yau Asabar. Ya halaka mutum sha biyu sannan ya jikata wasu arba'in. jerin makucin guguwar da kasar vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28 to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar matasa ta Nigeria, Nigerian Youth Organization da ake kira NYO a takaice, ta janyo hankalin matasa kan zanga-zanga da suke yi ta kawo ƙarshen sashen 'yan sandar na SAS, wacce a yanzu ta ɗauki wani sabon salo matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin ta ce na yi muku to me kuke jira kuma kuma gwamnati nan ta yi alkawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda hudodinku za su kasance da matasa sannan a najeriya har ila yau har yanzu batun aika sunan hadimar buhari loretta onochi a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasar na ci gaba da janyo cece kuce tsarin mulkin najeriya ya ce kar ka ba wanda ɗan siyasa wannan matsayi yan siyasa ce kowa ya zama haka ya apc ce shi sa aka bata ma makawan da aka bata to me zai sa a sa sunanta cikin kwamishinan zaɓa da zaɓe mutuncin shi ma zai zube za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a can ma wani sabon cece kuce ne ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin ƙasar dama tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na daƙile annobar cutar COVID-19. Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga Afghanistan. Wasu na ganin Amurkan ta raina irin karfin da kungiyar Alka'ida ke da shi a kasar ta Afghanistan. Jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na ƙasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen gibi. tsakanin kiyasin amurka da ke nuna cewa kungiyar ta alka'ida ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan a cewar shugaban tsare-tsare a majalisar ɗinkin duniya edmund fitton brown wanda ke sa ido kan ƙungiyoyin is alka'ida da taliban har yanzu akwai gaggan shugabannin kungiyar afghanistan da kuma ɗaruruwan mayakanta brown fitton ya bayyana hakan ne a wani taron da aka yi ta yanar gizo kan makomar ƙasar ta afghanistan a ranar juma'a sai dai yayin da jami'an na ƙasa da ƙasa da na afghanistan ke bayyana wannan mahanga tasu akwai wasu jami'an gwamnatin amurka da ke ci gaba da nuna cewa ƙungiyar ta alka'ida tana fuskantar koma baya hukumomi a azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin ganja da sanyin safiyar yau asabar ya halaka mutum sha biyu sannan ya jikata wasu arba'in ma'aikatar tsaron ƙasar ta azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne akan biranen ganja da minga civir daga wasu wurare biyu da ke yankin kasar armenia su dai hukumomin na armenia ba su dauki alakin waɗannan hare-hare da aka kai akan biranen ba kuma ba su musanta ba bayanan da jami'an ƙasar ta azerbaijan suka fitar a yau asabar sun kuma nuna cewa harin makamin mai linzami ya lalata akalla gidaje ashirin a ganja birni na biyu mafi girma a ƙasar shi dai wannan rikici tsakanin azerbaijan da armenia ya faru ne tun daga ranar 27 ga watan satumba ya kuma halaka ɗaruruwan mutane ya kuma kasance rikici mafi muni da bangarorin biyu suka gani cikin gwamman shekaru da suka kwashe suna takaddama tun daga shekarar 1994 kan yankin nagorno karabakh da ke son ɓallewa amurka ta yi allah wadai da wani gwajin makamin kare har-haren sama kirar rasha da turkiya ta yi a ranar juma'a duk da gargaɗin da amurkan ta mata gidan talabijin na habar mai kusanci da gwamnatin turkiya ya rito cewa dakarun turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin s-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira sinop da ke gefen bahar aswad ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan kasar ta turkiya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta neto baya ga cewa ita muhimmiyar kawace ga amurka wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kara da cewa amurka ta fito karar ta ce yin amfani da makamin na s-400 ya saba alkawarin da turkiya ta dauka a matsayinta na kawar amurka kungiyar tsaro ta neto kuma hakan ya saka amurkan cikin matukar damuwa bayan rahotannin da suka nuna cewa turkiyar na shirin fara amfani da wannan makami sai dai ma'aikatar tsaron ƙasar ta turkiya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka To da farko duk da matakin rusa sashen 'yan sanda na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi matasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan kasar lamarin da ya sa kungiyar matasa a Najeriya wato NYL ta kira wani taron manema labarai domin janyo hankalinsu kan su hatara kada abin da kungiyar ta kira wasu miyagu su amfani da damar wajen cimma wata manufa ta daban. Kungiyar matasan ta yi kira ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a Abuja kamar da za ku ji a wannan rahoto na shamsiyya Hamza Ibrahim. Taron da ya haɗa shugabannin kungiyoyin al'umma daban-daban a faɗin ƙasar da ke ƙarƙashin kungiyar matasan Najeriya wato NYO don lalubo mafita dangane da zanga-zangar da aka shafe tsawon kwanaki ana yi a wasu jihohin ƙasar wanda a cewar shugaban kungiyar NYO ambasada Abdullahi Abubakar Wali a karo na farko ba tare da bata lokaci ba gwamnatin Najeriya ta amsa korafe-korafen matasan kasar sai dai da halama wasu na saka san rai a cikin batun ya kuma ja hankalin matasa da su guji miyagun mutane da ka iya kai su rana su baro. Matasa kun zo kun ce ga abin da kuke so. Gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin ta ce na yi muku. To me kuke jira kuma kuma gwamnati nan ta yi alkawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda hudodinku za su kasance da matasa. Ban san wani abin wanda zai sa a ce matasa sun hito kuma yau har ya kai da su ce ana buge-buge ana jehe-jehe ana fashe-fashen motoci a matsayina na shugaban matasa a najeriya shi yasa na tara matasa a nan kira ganin su ba iyaka zan yi musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya bane babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yadda kuma ta yi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka mata ga yau an dai don mu ne ake yi a matsayina na shugaban matasa na najeriya na kira na ce wannan zanga-zanga a bashi babu shi ya gare. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Stura Ashir Sharif ya bayyana cewa. Tintini Najeriya ai abinda masu mulki suke yi da 'yan siyasa da manyan mutane shi ne ba sa son shi matashi ya gane san kansa. Kuma mu ki auna ki gani abinda da shi alƙalima suka nuna ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar su ne kaso 63 na mutanen matasan Najeriya. To idan da matasan Najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake na kama karya ai ba za a yi musu shi mun san su wanda suke wata zanga-zanga suna da wata manufofin su ta daban amma inda gaskiya ke a zauna a tsaya a dubi matsalolin ƙasar nan kin gani yanzu matsala mafi girma a ƙasar nan ita ce harkar rashin tsaro ga matasan za mu so su sasa da kansu ce ga abin da suke so kenan a yi ba a ɗauki wani ra'ayi ko na wasu 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyarsu na siyasa a ciki ba a tsaya a yi wani amfani da abin a gyara ƙasa shine abin da yake mai kyau taron ya kuma jaddada buƙatar duba daga majalisar ƙasar ta tara wajen tabbatar da an sa hannu a dokar kare haƙƙin matasa a ƙasar a wani mataki na sanin halin da suke ciki tare da basu damar walwala cikin yanayi na ci gaba aminu yusuf da ya halarci taron ya yaba da wannan yunkuri ya kuma ya kira ga sauran matasa da su guji tashin hankali kira da zan yi wa 'yan uwana matasa shine tunda gwamnati ta amsa wannan kira namu sai kuma mu saurara mu ga irin matakai da gwamnati za ta ɗauka domin kawo ƙarshen wato cin zarafi da ake wa al'umma kuma da inganta rundunar 'yan sanda wannan taro da aka yi lallai na karu sosai da wannan yana nuni ne da cewa lallai an ɗauki hanya wacce za ta kawo inganci da zaman lafiya da haɗin kai na ƙasar mu najeriya cikin sanarwar da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osunbanjo ya fitar a taron majalisar raya tattalin arzikin ƙasa wato nec a takaice da ake gudanarwa a duk wata ya ba da umarni ga gwamnonin jihohi a ƙasar da su ɗau ragamar kafa rundunar tsaro ta musamman tare da kafa kwamitin da zai sa ido wajen kare haƙƙin ɗan adam a jihohin su da kuma duba ayyukan sabuwar sashen rundunar 'yan sanda ta SWAT da dukkan hukumomin tsaro da ke jihohin sa da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. jerin makwacar guguwar da kasar vietnam ta fuskanta cikin mako guda sun halaka akalla mutum 28 lamarin da ya jefa fargabar cewa sauyin yanayi ya sa kasar wacce ke kudu maso gabashin asiya tana ganin karin munanan yanayi ita dai kasar ta vietnam na yanki ne da ke kusa da wurare biyar da suka fi zama cikin hadarin fuskantar bala'in makwacar guguwa a duniya cikin kowace shekara takan fuskanci irin wannan guguwa sama da hudu da ambaliyar ruwa akalla uku kamar yadda wani kamfanin ƙididdiga da ake kira indochina ya bayyana a alƙalman da ya fitar kusan ɗaliban ƙasar sudan ta kudu arba'in da suka je karatu ƙasashen cuba da zimbabwe sun ce sun makale a waɗannan ƙasashe bayan da kudaden abincinsu suka ƙare sannan ba su da ko nisan tikitin jirgin da za su koma gida wani jami'i a ma'aikatar ilimin sudan ta kudu ya ɗora laifin akan ma'aikatar kuɗin ƙasar da ta ƙi sakar kuɗaɗen da za su yaye matsalolin ɗaliban sai dai ma'aikatar kuɗin ta nace cewa ɗaliban ba sa ƙarƙashin shirin tallafi ko scholarship wanda gwamnatin ke baiwa 'yan ƙasar daga cikin ɗaliban arba'in ashirin da takwas sun makale ne a zimbabwe sannan wasu sha ɗaya a cuba wasu daga cikinsu tun a watan yulin bara suka kammala karatunsu yayin da sauran kuma suka kammala a watan yulin wannan shekara Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya har yanzu batun aika sunan hadimar Buhari Loretta Onochi a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasar na ci gaba da janyo cece-kuce inda jam'iyyun adawa irin su PDP da PRP da ma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a wannan naɗi da shugaba Buhari yake so ya yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aika mana daga Abuja. Wasu ƙungiyoyi masu rajin kare mutuncin Najeriya irin su Concerned Citizens da Huriwa sun yi Allah wadai da yunkurin shugaba Buhari na son naɗa Loretta Onochia a matsayin kwamishiniya a hukumar zaɓe ta ƙasa INEC a wata takarda mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar marubutan kare haƙƙin ɗan adam Huriwa Emmanuel ko ya ce tuni ya maka shugaba Buhari a kotu akan neman ya janye wannan bukata tashi na naɗa Loretta Onochie. Shi ma shugaban jam'iyyar adawa ta PRP Alhaji Falalu Bello ya tsokaci akan wannan batun. Tsarin mulkin Najeriya ya ce kar ka ba wanda ɗan siyasa wannan matsayi. Ya siyasa ce, kowa zama haka nan. Yan APC ce, shi yasa aka bata ma makawan da aka bata. Ta da katin APC aka ce. So me zai sa a sa sunanta a cikin kwamishinan za a ba da zaɓe. Mutuncin shi ma zai zube. Na ai abin da ba rikita kama da shi shugaban rikita kama da shi a rayuwarsa ne gaskiya da aminci. To ina gaskiya wannan maganan ka dauki ya siyasa da tsarin rikici kar ka bata wannan makami ka bata. Amma amma tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi kuma jigo a jam'iyyar APC Shu'aibu Abubakar Ismail ya yi nazari cewa to ni na gani ai dama ce tasa kuma tun da yake dama ce tasa yana da dama ya naɗa mutum idan naɗin da ya yi wadda sai an kai majalisa ne ta ko majalisa take da haƙƙin tantance gamsuwar ta na ta karɓe shi ko kar ta karɓe shi saboda haka ban ga wani abin cece kuci da za a yi a kan dan ɗaya ya naɗa ita wannan mata a matsayin kwamishina ta zaɓe ba don kullum shi janar buhari mutum ne wanda yake kowa ya riga ya san ƙoƙarinsa ya za a yi wannan ƙasa ya gina ta ya ɗora kowa a cikeli kuma ya nuna duk ɗan najeriya dan najeriya ne ko dan kudu ne ko dan arewa ne matukar dai mutum ya cancanta ya ba shi abu ita kuwa hajiya mariya ibrahim baba ta ce wannan abu an shayi a kasar nan an yi da kuma dan shi ai yanzu zai zama laifi shi ciyaman ɗin ba dan pdp bane ai kuma ai shi shugaban kasa ne ya da sunan shi kuma aka ba shi kuma ya zauna yana ciyaman shi din kuma na tuna amina bala zakari yar pdp ce to dan zai ba laureta kuma shi shikenan sai a zo ana kuce kuce gaskiya mutane da suna goyon bayan wannan sunanata da ya kai kuma Allah Ubangiji ya tsananta rabuwa Allah a bata. Ƙungiyar rajin kare mutuncin Najeriya Concerned Citizens ta ce ta aika da takardar ƙorafi a kan naɗin na Buhari zuwa Ingila da Amurka inda suka nemi a kawo Najeriya agaji wai saboda shugaba Buhari na neman lalata siyasar ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, A jamhuriyar Nijar kuma wani sabon cece-kuce ya taso bayan da majalisar dokoki ta ba gwamnatin kasar damar tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na dakile annobar cutar COVID-19. wakilin muryar amurka a yamai salamun barma ya aiko mana da karin bayani a sanarwar da suka fitar a washe garin zaman majalisar da ya baiwa gwamnati izinin ci gaba da zartar da dokar ta bacin da ta kafa a sanadiyar annobar cutar corona shugabannin haɗin gwiwar ƙungiyoyin coalition citoyen pour la republique ccr kariyar ƙasa sun yi tur da wannan mataki saboda a cewar su ya saba wa ƙa'ida malam sabo saidu shine kakakin haɗakar ta ccr a bakwai biyu baya gwamnati da bakinta kuma da kanta ta ce bayan oms ta yi eh, sanarwa ta ɗauki wannan sanarwa ta oms ta ce a mu niger babu eh, covid ko ko a kai shi kaɗan ne mutane suna mamakin kwanaki kaɗan a komo kuma a ɗauki wannan dokar sanarwar ta ƙungiyar ccr kariyar ƙasa ta ci gaba da cewa akwai wata manufar ɓoye a tattalin da wannan doka. Wanga lokaci da za ana zaɓe shine su hake da wannan doka don su tauye haki 'yan ƙasa haki shine na haɗi albarkacin baki shine na shirin gwanu kuma hamma na zaɓen don da wagga doka suna iya waɗanda ba sa su tauye haƙƙinsu na ma zuwa zaɓe ko ko na zuwa kamfani. To sai dai 'yan majalisar na cewa bayanan da suka jiyo daga ministan kiwon lafiya lokacin da ya hallara zauren majalisar ne ya sa suka amincewa bukatar ta bangaren zartarwa in ji honorable Sumaila Ali. Babu wata manufa wannan doka daidai take saboda wannan tun ya dawo da annoba ce wadda in taro ya yi yawa an ka ce ana ɗaukata ta nan kenan dalilin haka ne aka ce a hana wani taro kuma taro ba an hana taro bane duka duka tunda yanzu haka muna don muna taron 'yan siyasa ai babu wani zanga-zanga baya eh, shugaban parti kin bazum yana can yana tunnuke shi kuma yana tara mutane amma an ce a ɗauki matakai matakai su ne takunkumi wannan a saka shi kuma a ɗauki distanciation kamar yadda muke yi da ni tsaka a sa tazara tsakanin mutum da mutum shine dalilin wannan doka kuma zaɓe yan Allah ya duniya dan manzo za a yi zaɓe. Kawo yanzu mutane goma sha hudu ne ke kwance asibiti suna jiyar cutar COVID-19 in ji ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Biyu daga cikinsu an gano su ne a ranar Alhamis din da ta gabata a yankin Agades. kuma a cewar likitoci waɗannan mutane sun shigo ƙasar Nijar ne ɗauke da ƙwayar cutar ta coronavirus. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali shugaban wata kungiya mai fafutukar kare hatsarin mota a birnin Accra da ake kira Valda da a takaice. Akan yaki da kungiyoyi irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki lamarin da ke haddasa hatsiran motoci a ghana a makon da ya gabata bakon namu ya ɗauko bayani ne akan tambayar da na yi masa cewa me yasa ake sayar da giya a tashoshin mota inda ya ce yanzu an daina wannan abu musamman a manyan garuruwa amma kuma ya ce kamfanonin giya sun bullo da wani sabon salo na sayar da giya ga dai ci gaban hirar. Amma kada da an kai kokari an kan magance wannan sai kuma kamfanin eh, sai mutum kamfanin giyan kuma sai suka fito da sabon shiri abu ne sabon shirin, shirin gaskiya ya kama mana damuwa. Farko ana da giya cikin kwalabe, manya-manyan kwalabe. In ka doki giya gaskiya kowa ya san kamar kafin giya. Amma yanzu sun zo da sabon shiri, saboda an hana sanda giya don mace cikin motoci. Sai sun ka kawo yanzu giya cikin wasu robobi kenan. Kanana kanana, kanana mana mana kan saket, saket. Sai ka kamar mutum ya sai, kuma mutum ya sai wannan giya kanana cikin saket. Shi ya sa cikin a abin shi ba za ka san kamar ma akwai giya ba haka ga kamar suka sai wasu direbobi in sun ka sai shi saka saka suka sa bihun su sai shi kamar za a su ba haya ko za ka shiga sai mu ce washroom kenan a yi tare da sun shiga wurin kaga sai su sha wannan giya in sun sha sai su wurga wannan raba ya kawo mana damuwa sosai nake ga yanzu haka yanzu yakin da muke yi ke in ya so gwamnati ta hana san da giya cikin wannan rahobobi kanana kanana kuma da containers kanana yana bari direbobi na samu asai suna samu suna sai wannan matsala ma yana kan talibai talibai kuma haka su ma suke samun su sai wannan giya rahobobi kana gan su kanana kanana alhamdulillah akwai wasu garuka dai kamar tanzania da su da haka sun soma dokan mataki sun hana fitar da a cikin wannan motoci kuma ba zai da tsada in dai mu dauke shi yanzu haka in babban kwalba za ka same shi mu ce cd eh, goma kaga robobi an yi su kanana ne cd daya biyu 50 pesos duka sai ka ga kama eh, sun je sun saya to wannan yanzu matsalar da kuma muke ciki kenan muna dai kokari dai muna aiki da gwamnati saboda mu duba yadda za a yi kuma wannan doka kuma a duba yadda za a yi a hana wannan saboda yanzu haka ana cin shirye-shirye sabon doka dai yadda za a zo da sabon doka a kan giya alhamdulillah da kanshi alhamdulillah a duba yadda za a yi a magance shaye-shayen giya sannan banda wannan kuma kuma ka duba a cikin eh, road act da muke da shi road eh, dokar hanya ta ba da dama ko abin da muke ce eh, jikin mutum da akwai wani eh, sai mu ce dokar ne ta zaka kama akwai wani wani kadan da mutum zaka iya shaɗi dan kadan sai mu ce cikin gane dai dokar mu na gwadawa 0.5 kenan amma bdc nan kenan amma wasu garuka kana ga kamar zero ne da zero ba zai yi wa ka sha giya ma kai tuki kai da kai giya da tuki ba hadawa wasu baruka muna da shi 0.0 ne amma mun ka duba mu garin mu haka muna da 0.5 wato kasa da kashi ɗaya kenan kasa da kashi ɗaya kenan cikin ɗari cikin ɗari amma yanzu dai muna dai kira ne saboda ai kaga ba wai giya da kanshi an haramta ba ne cikin kasan Ghana ana kalle sha ne a yi tuci dokan ne ta ba da wannan dama so yanzu muna yaki yadda za a yi ba inda za ka yi tuki ba a dama ka sha biya ko kadan. To bari in tambaya ina 'yan sanda suke tsayuwa bakin hanya akwai abin da suke sa ma baki ko su ɗau numfashin direba in ya sha giya da ya wuce kima suna kama direbobi. Shin jan kunnen da ake yi ma direbobin ne bai da karfi ya sa har yanzu ba su daina shan giyar suna tuki ba ko dai a'a me ke faruwa ne har yau ake samun irin wannan matsala. Gaskiya ne eh, akwai wannan ta eh, mu wannan na'ura tana nan amma in za mu gaskiya mun san kamar gaskiya yan sandan mu ba su da wannan na'ura da yawa ba mu da shi gaskiya kadan ne kadan muke da shi kan hanya saboda shi wani lokaci dai eh, an kokari dai a ba yan sanda da dama amma to mun kamar san dai cin hanci da rashawa kuma wannan kuma yana kawo mana matsala Oye shi mu dai muna dan kokarin mu saboda kaga wannan mashin gaskiya in dai an ka sa wani lokaci ba su matuci sai ka ga ba ya gwada irin alaman jiyan da ke jikin shi ka gane to hmm. kaga mutum kuma eh, sai mu ce na'ura ne ana iya a taba shi a sake shi yadda ake so bi na in ka duba duk da wannan Eh, sai mu ce eh, wannan na'urar da ke nan muna samun hatsarin suna faruwa saboda ba ko ina za ka samu dan sanda ba a ko ina ba ne ka duba manyan manyan titunan mu wasu lokaci sai ga kamar ana wannan duba sai a duba eh, jiya na waje ka sha yake cikin ka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan. madalla bari mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukan rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. da baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Lawisa Hassan Dogon Facci ba tsari da Sa'adiya Mande Dutsen ma dukkan su daga jihar Katsina inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa Babu shakka mata da ƙananan yara suna cikin wani yanayi mara daɗi sakamakon matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohinmu na arewa. Yana da kyau a ce gwamnati ta samar da wata hanya wadda za a tallafa wa mata da ƙananan yara domin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki ga dai marayu a hannunsu kan rashin aikin yi to da fatan Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan lamari. Amin, san amin. sai kuma sakonmu na gaba da muka samu wanda kuma haɗin gwiwa ne daga kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da masak da ke jihar borno da baba gana sabalte tare da comrade rukayya usman fari jabuwa ward su kuma cewa suka yi salam sashen hausa na voa a yau za mu yi tsokaci ne kan zanga-zanga na matasan kudancin najeriya suke ci gaba da yi duk da cewa gwamnati ta biya musu su muna kira ga matasan kudancin najeriya da su mai da wukakensu da fatan gwamnatin tarayya zai dubi tanadi matasan arewacin Najeriya kamar yadda ya biya wa matasan kudancin kasar bukatunsu su wa matasan arewacin Najeriya ta biya musu bukatunsu don su bar wannan zanga-zanga. Daga ƙarshe muna kira ga duk mai ruwa da tsaki a Najeriya domin a shawo kan duk abin da ya haifar da wannan zanga-zanga tun kafin wankin hula ta kai ga dare. Shi kuwa Hussaini Abba Damban karamar hukumar Dambar a jihar Bauchi cewa ya yi. zaben kananan hukumomi da ake gudanarwa a jihar mu ta Bauchi a yau Asabar muna addu'ar Allah ya bai ma mai rabo sa'a kuma muna fatan za a yi shi cikin gaskiya da adalci. Sai sako mana ƙarshe wanda muka samu daga Usman Shitu Mahuta inda shi kuma ya ce al'ummar jamhuriyar Nijar musamman 'yan siyasa ya kamata ku kai zuciya nesa ku guje wa furta duk wasu kalamai da ke iya janyo tashe tashi hankula musamman a wannan lokaci da ƙasar ke fuskantar babban zaɓe domin shi fa tashi hankali farkonsa aka sani amma fa ba a san sa ba kuma babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi da fatan Allah ya sa a gudanar da zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. To madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiki da saƙonni. yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. yayin da fadar gwamnatin amurka ta white house ke duba batun burinta na janye dakarun kasar daga afghanistan wasu na ganin amurkan ta raina irin karfin da kungiyar alka'ida ke da shi a kasar ta afghanistan jami'an kasa da kasa da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci haɗe da na kasar na ci gaba da nuni da yadda ake samun karuwar wagegen giɓi. tsakanin kiyasin amurka da ke nuna cewa kungiyar ta alka'ida ta yi rauni da kuma kiyasin su jami'an wanda ke nuna yadda kungiyar take ci gaba da ƙara ƙarfi duk da cewa ta maku a baya-bayan nan hukumomi a azerbaijan sun ce wani harin makami mai linzami da aka kai kan birnin ganja da sanyin safiyar yau asabar ya halaka mutum sha biyu sannan ya jikkata wasu arba'in ma'aikatar tsaron ƙasar ta azerbaijan ta yi ikirarin cewa an kai harin makaman ne akan biranen ganja da chivir daga wasu wurare biyu da ke yankin kasar armenia su dai hukumomin na armenia ba su dauki alakin waɗannan hare-hare da aka kai akan biranen ba kuma ba su musanta ba amurka ta yi allah wadai da wani gwajin makamin kare hare-haren sama kirar rasha da turkiya ta yi a ranar juma'a duk da gargaɗin da amurkan ta mata gidan talabijin na habar mai kusanci da gwamnatin turkiya ya rubuto cewa dakarun turkiyyan sun gudanar da gwajin makamin s-400 a can lardin arewacin yankin da ake kira sinop da ke gefen bahar aswad ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce gwajin makamin mai linzami ya sabawa nauyin da ya rataya a wuyan kasar ta turkiyya a matsayinta na mamba a kungiyar tsaro ta neto baya ga cewa ita muhimmiyar kawa ce ga amurka wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya kara da cewa amurka ta fito karar ta ce yin amfani da makamin na s-400 ya saba alkawarin da turkiya ta dauka a matsayinta na kawar amurka kungiyar tsaro ta neto bayan rahotannin da suka nuna cewa turkiyar na shirin fara amfani da wannan makami sai dai ma'aikatar tsaron kasar ta turkiya ta ki amsa cewa lallai ta yi wannan gwaji ko akasin haka to masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai hailu haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya ma assalamu